وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan tara miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na Aliyu bin Abi Talib da ke babban dodo cikin birnin Zaria. domin ci gaba da littafin ahadari kamar yadda muka saba makon da ya gabata mun ba da sifar yadda ake wankan tsarki da yadda ake taimama a aikace yau bayaninmu zai zo akan wani sabon fasali mai alaƙa da abubuwan da suka gabace shi a inda mai littafi yake cewa faslun la ya shillu lil junubi dukulil masjid wato wannan fasali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana wasu abubuwa na hukunce-hukunce da aka hana wadda janaba ta same shi ya aikata su da dukan hanyoyin da janaba ke samun mutum ta saduwa da iyali tafi da ruwan halitta a bacci ko kiri-kiri tare da jin daɗi da sha'awa daga cikin abin da aka hana la ya lil junub dukulin masjid ba ya halatta ga wanda janaba ta same shi yana da janaba shiga masallaci wannan da nassi na aya ta alkur'ani mai girma wala junubun illa abiri sabil hatta tabtasilu ba a yadda mai janaba ya shiga masallaci ba sai in wani lalura wani dalili na dole idan hanya ta haɗo da Abin da yake masa lalura sai ya bi ta masallaci amma ya shiga masallaci ya zauna haram da za a kaddara yana cikin masallacin yana bacci sai ya mafarki sai ya farka to sai ya maza ya fita amma idan ya zan nan masallacin yana bukatar ruwan da zai tsarki sai ya shiga ta nan sannan ya je ta nan can wajen ya ɗiba to lalura ce matuƙar ba yadda zai yi shari'a ta yi masa sauƙi domin addinin musulunci addini ne mai sauƙi kaman yadda muka sani ba wani abu cikinsa mai tsanani wa ma ja'ala alaikum dini min haraj wala qira'atul wala qira'atul qur'ani hakanan baya halatta ga wanda ke da janaba ya karanci alƙur'ani kun san alƙur'ani mai girma littafin Allah ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ka ɗauki alƙur'ani kana da janaba ka taɓa alƙur'ani kana da janaba an hana ka kama ƙira'a na alƙur'ani kana da janaba ka sauke ko kai tsura an hana saboda girman alƙur'ani zancen Allah ne hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa falalar zancen Allah game da zancen wani Allah kamar falalar Allah ne tsakaninsa da waninsa jalla jalalu janaba ikonsa ko kau da shi yana hannun wanda ta same shi yanzu mutum janaba na samun sa yana iya zuwa yi wankan tsarki Aka sun jinin al'ada ko jinin haihuwa shi wannan hukuncinsa ba yana hannun wanda ya same shi ba ne yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah ne sai ya so ya ɗauke shi yasa aka yi sauƙi ga matar da take jinin al'ada ta karanta alƙur'ani hibzar ra'asar amma ba a yi sauƙi ga wanda yake janaba ta same shi ya zauna yana tilawa ba kila an gane inda na fuskanta sabida yanzu janaba na samun mutum sai ya so za a yi isha'i da janaba a jikin shi kuma ma in yi haka ba da dalili ba laifi ne zai je ya yi wankan tsarki ya dawo amma yanzu wanda haila ya zo mata kila wata tana kwana biyan wata har takan yi shida bakwai ba a hannunta yake ba ikon ya tsaya don haka aka ce za ta iya karanta alkur'ani ita bambanci da mai janaba sai dai ba za ta ɗauki alkur'ani ba in ta haddace tana iya bita in an buɗe mata tana iya karantawa amma ba a yadda ta ɗauka ba shi ma mai janabar aka ce illal ayata sai fa aya guda wa nahwiha ko wani abu mai kama da aya lita'awuzi domin ya nemi tsari a lokacin da yake neman tsari wa nahwihi da makamancin haka kana iya neman tsari barin wata fitina da ka gani da aya ta alkur'ani a'udhu billah minash shaitanir rajim aya ce ta alkur'ani ko wata aya ko ma wace ce wanda kake neman ka tsara kanka ko ka nemi tsaro daga Allah jalla jalaluhu kaga wannan shi ma ai dalili ne ko wata munasiba ta haifar da haka din amma ka shiga masallaci kana da janaba ko ka karanta alƙur'ani kana da janaba duka wannan an hana sai ka yi wankan sarki dama an ce ma janaba jinu wanda yake da ma'anar nisantawa fabasu hajjihi ala junubin ai ala bu'udin kenan aukuwan wannan abu yakan nisanta ka barin wasu nau'uka na wasu ayyuka har sai ka yi wankan tsarki kuma wankan tsarkin nan ana yin shi ta abudan lillahi jalla jalali aiki ne da ake yi don bauta ga Allah in ba din haka ba mai janabar in ka dube shi ba za ka ce ga janabar ba kuma da zai wanke ƙazantar kila ma ya wanka da sabulu sabulin mai ƙanshi fito yana ƙanshi in ba wankan janabar ba yayi har yanzu ba shi da tsarki kaga abu ne wanda Allah ta'ala ya shar'anta shi ga dukkan mumini da mumina zamacin da ya auku sai an bi wannan matakai sai an yi abin da ya dace sannan bawa ya kasance zai wani aikin da da aka hana shi ba wannan kawai ba an hana wanda bai da tsarki mai janaba ya yi tsawaki an hana shi ya yi tsalla domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana tsawafi kamar tallace ba a yi sai da alola kawai bambancinsu da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai kukan yi zance lokacin da kuke tsawafi sallah kuwa wa ƙomo lillahi kwanikina dole sai ka yi shiru ba a magana a lokacin da ake sallah ba a sallah da janaba domin almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah mahalicinsa ne yana ƙira'a yuhatibu Allah jalla jalaluhu yana ruku'u yana sujada lillahi rabbil alamina to wajibi ne ya zan yana da tattalin tsarki na jiki da na zuciya aziman lillahi azza wa jalla idan an hana mai janaba karatun alkur'ani malamai magabata Allah ya ji kansu suna nuna mana alwajhul Akmal wal afdalu kan ma ka ɗauki alqur'ani ba ka da ƙaramin tsarki shi ya fi tsarki shi ne alola ka je ka yi boli ko ka yi bayan gari za ka ɗauki alƙur'ani ka yi alola akwai da yawa cikin salafus salih wanda suke ganin ma bai halasta ka ɗauka ba sai dai kuma da dama suna ganin akwai jawaz halaccin yin haka kamar ibn abdulbar ya kawo bayani cikin littafinsa a tamhidu cewa malaman nan guda hudu imamuna malik imamuna abu hanifa imamuna shafi'i imamuna ahmad da al'imamu sufiyanu sauri da ishaq bin rahawaihi da wasu daga cikin malamai duk suna cewa ba halatta ka ɗauki alƙur'ani ma ba ka da alola ba to ina kuma mai ba sai mu kula duk da akwai malamai kuma da suke ganin za ka iya ɗauka sai dai alwajul akmal kamar yadda muke cewa abinda ya fi ka girmama littafin Allah jalla jalaluhu ana son ma kowane lokaci in so samu ne ka kasance da tsarkin alola don ana maka fatan husnul hatima ta wannan bangare kenan wala ya juzu ba shi halatta ma'ana haram in an ce bai halatta ba haram kenan liman la yaqdiru ala ilbari mail barid an ya zaujata. bai halatta ba ga wanda bai da iko ko dama ko yanayi ko lafiyan wanka da ruwan sanyi sannan kuma ya tarayya da iyalansa in ka san ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba kuma ruwan sanyin ka iya mallaka to bai halarta ka je ka kusanci iyalinka hatta idda al'alata sai ka yi tattalin abinda za ka dumama ruwan nan ba ka da ike ba ka da kalanzir da risho ba ka da hita ba ka da kuka ba ka da wata hanyar da za ka sami ruwan mai ɗan ɗimi-ɗimi wanda za ka iya wanka kai kuma ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba to bai halatta ka kusanci iyalinka ba sai in ka sami wani abu wanda yake za ka iya ɗumama ruwan da za ka yi wanka me yasa kamar malam abdurrahman yana ce mana kada kai ta kamar cewa kaimama na tsauke haramcin janaba kana iya tsalla da ita a'a lokacin lalura ne ga mai uzuri ba wanda ya gaggamta ko ya jawo lalura da ƙarfin tsiya ba shi yasa ya ce illa an ya hatalin sai fa in yi mafarki ne ga wannan ta same shi ne ba shi ya neme ta ba a irin wannan yanayi falashai a alaihi bai da aibi bai da laifi babu komai domin laluha ce ta same shi ba ganganci ne ya yi ba amma wanda yake babu laluran komai ya san ko dai ba ruwan kwata-kwata da zai wanka ko kuma shi ba zai iya isti'imali ruwan ba wannan ya hada da wanda yake cikin yanayin rashin lafiya kila akwai wasu ƙuraje wanda su gaba ɗaya ba za a sa musu ruwa ba in kuma an sa ruwa a jikin an jawo fitina na ƙaruwa ciwo shi ma irin wannan duka sai ya yi haƙuri haƙuri a Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya ba shi ruwa ko Allah ya ba shi abin da zai ɗumama ruwa ala kulli halin wannan fasali yana karantar da mu wasu daga cikin abubuwan da aka hana wanda janaba ta same shi ya aikata sai mu kiyaye sannan kada ka yi ganganci ka samar da janaba a lokacin da ba za ka iya wankan tsarki ba ko ba za ka iya ko kuma za ka iya amma ba ruwan da za a yi wanka allahumma sai in janaba ta same ka wannan kuma ba ka da wani al'amari a hannunka to da za mu kaddara ba ka da ruwan ko kuma ba ka da abin dumama ruwan amma tabbas ka kai wani matsayi wanda idan baka kusanci iyalin ba wata cutar ma na iya auka maka kila an fahimce ni an tabbatar da tabbas za ka shiga wani yanayi na fitina to a nan akwai abin da malamai suke ce ma irtikabu a haƙƙun da ra'ayi in ya zama ba yadda za a yi shi ne magani to sai ka kusanci iyalin ka yi ce mama saboda ƙa'ida na musulunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wala taqtulu anfusakum inna kana bikum rahima amma sha'awa ce kawai wanda ana iya murkushe ta to bai halarta ba ka kusanci iyali ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba kuma babu mai ɗan ɗimi-ɗimin da za ko ba inda za ka dumama ko ba inda za ka sayi naɗinin inda inda za ka siya ai kudinka ne sai ka siya ka yi amfani da shi wallahu a'lam faslun fitayen muni. wannan fasali shi kuma zai ƙara mana bayani game da taimama mun yi shi a aikace makon da ya wuce ina fatan mu hasaso abinda muka yi domin nan zai ba mu hukunce-hukunce ne taimama a tayanmu ma'anarsa alƙasdu nufin wani abu taimama Allah ya shar'anta shi a alƙur'ani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana bayanin yadda ake yinsa in kuntum junuba falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai aka ce mene amsahu bi wujuhikum wa aydikum idan janaba ta same ku babban tsarki kenan ko rashin ruwa ko rashin daman yadda za ka yi amfani da ruwa to sai a koma taimama shi kuma taimaman nan niyyarsa yakan bambanta da yanayinsa wanda zai taimama a babban tsarki ta yayi yi niyyar babban tsarki a zuciyarsa ma'ana janaba ce ko ɗaukewan jinin al'ada ko ɗaukewan jinin nifasi haihuwa kun ga wannan duka ba ƙananan tsarki ba ne manya ne manyan tsarki su ne wanda sai an yi wanka to a lokacin taimama za ka ƙudurta a cikin niyyarka cewa ga nau'in abin da kake neman a halasta maka domin shi taimama na'ibi ne ko dai na wanka ko na alola na'ibi ne ba shi ne asali ba saboda haka yakan zo ya tsaya a madadinsu ne idan kuma lalura mai gida ya dawo sai ya kau shi yasa da za a ce ba ruwan alola ko ba ruwan wankan tsarki ga lokacin sallah ya yi kai taimama za ka yi sallah sai aka ce ga ruwa ba taimama kuma ba za ka ce bari ne sallah ba dole ka koma kai wanka ko ka yi alola sannan ka yi sallah Allahumma sai fa in lokaci ya ƙure kafin kai wankan rana za ta fada ko za ta fito ma'ana in lokacin sallar za ta fita ya zama tsabari to a nan ko da ba lalura bacci ya maka nauyi ba wai ka kada ka yi ba domin wanda ya bai kwanta bacci ba sai karfe hudu yana ta shangallon shi ai kaga ba dole ne ya tashi biyar ba awa ɗaya aika sada ne domin ɗan adam ana bukatan yi baccin awa takwas ko ya ɗan ƙara ko ya ɗan rage a rayuwa babban mutum nake magana shi ko yaro rayuwar shi dama bacci ne yana girma baccin na raguwa har ya kai ga ana son ka sami baccin awa takwas to sai ka ce ka yi na awa ɗaya ka kwanta ai ka kaga ka yi kasada ne saboda haka ka ga ganganci ka yi ba daidai ne ba ala kulli halin in mutum da zai yi bacci normal kamar yadda aka saba amma kuma ko da zai falka sai ya ga duk da rana za ta fito in ya ce sai ya yi alola ko ya yi wanka sannan ya zo ya yi tsalla rana za ta fita tunan take sai ya taimama ya tsalla shi an mashi wannan sauki wa ya tayammamul musafiru matafiyi yana yin taimama kun san tafiya takan canza yanayi abinda ka fi ƙarfinsa ba abin mamaki ba ne fi ƙarfinka shi yasa na na aisha take cewa ba din na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a safin ƙita'atin min al'azabi ba laƙulto al'azabu ƙita'atin min al'asafari ce ba din annabi ya ce tafiya wani yanki ne na azaba ba da na ce azaba wani yanki ne na tafiya saboda kana ji kana gani za ka rasa ci a lokacin da ka saba ci wani lokaci ka rasa sha a lokacin da ka saba sha ko kake bukatan sha wani lokaci ka rasa bacci a lokacin da ka saba bacci ko ka kwana a inda baka yi tsammanin za ka kwana ba ko ka gamu da abinda ba baka taba tsammanin za ka gamu da shi ba na wahala to na daga ciki matafiyi wani lokaci yakan guzurin ruwansa yakan kare in ma yayin kuma yana wajen da ba zai sami ruwan ba ko yana da ɗan ruwan na sha ne in ya sha ishi zai yi masa to ɗazu muke cewa wala an fi anfusakum inna haka na biko hakima to irin waɗannan abubuwa matafiyi in ya same shi sai ya yi taimamasta kawai malamai sun yi bayanin cewa shin yana fatan zai sami ruwa a farkon lokaci ko tsakiyar lokaci ko zuwa ƙarshen lokaci idan yana fatan samun ruwa kusa sosai ya ɗan saurara ba da shigan lokacin ya yi ba kila za a kai wani gari ko ƙauye wanda za su sami ruwan alola hakanan inda akwai ruwa, ya san tabbas gangaren fadaman nan akwai ruwa amma kuma sai ya ji alamun wasu namun daji ga damisa can ko zakuna kaga tsoron ya je su sami wanda za su yi hidima da shi zai sa ya yi taimama ko kuma in ya gangara dajin akwai 'yan fashi ko masu satan jama'a Allah ya shirye su ya kare mu to duka wannan yana wajabta masa ja da baya ya je ya taimama ko da yana da yaƙinin garuwan can amma akwai hatsari kowane iri ne to sai ya zo ya sai dai wani irin tafiya fi gari ma'asiya tafiyan da ba an yi ta na saɓan Allah ba a shi ya tashi ne kawai za su je picnic da 'yan mata a dashi allula ba ruwan alola da ɗan sauran imani To wanda ya fita da 'yan mata daji za a je shakatawa a yi shaye-shaye a to duka dai a bar shi haka ai kaga in mutum ya tunanin sallah a lokacin da ɗan sauran imanin ko to kaga fita ce ta sako ba a yadda ya mama ba ko kuma wanda iyayensa sun ce kada ka tafi kuma ba wani aiki ne na ɗa'a suke son su taushe ba amma ya ƙijin magana ya saba ma iyayensa to ya saba ma Allah ne yana cikin tafiya ta sabo domin duk sanda iyayensa suka hana ka wani aiki matukan ba Allah ya ce wajibi sai kai aikin ba wajibi ka hannu haka in suka saka ko kuma ya tashi daga nan ya tafi tagana don ya gano farkarsa ne an gane ko yana da wata farkar dadaro ya kasa sukuni ya ce kai yau sai na kwana a tagana don na gano farkata kaga tafiya ne na me na saban Allah ko kuma sun fita operation ne yan fashi wani imani ya zo mashi zai sallah ba ruwa a kada duk tafiya ce ta saban Allah to a irin wannan yanayi duka ba zai yi taimama ba mun bayani baya ba laifi mu sake jaddadawa ga wanda bai sami ruwa ba da zai yi alola kuma ba inda zai ke mama. hakan na aukuwa musamman musamman wanda lalura ta same shi aka tsare shi a kurkuku wani ma za ka ganshi cikin ƙazanta ne kuma ba a ba shi ruwa ba ga lokacin sallah zai fita mun ce akwai magana hudu da mazhaban imamuna maliku suka yi yusalli wa ya kazi aksu ma qala malikun ibn al-qasim shine yace zai sallar haka nan in ya sami ruwa ya biya malik yace a'a la yusalli wa la yaqdi ta faɗi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zai sallar ba kuma ba biya inda lokaci ya wuce an gane malam ashabu duk almajiran malim ne shi kuma ya ce shi ga fahimtansa ba zai sallar ba amma zai biya akbar almajirin malam ne malik ne yake a a yusalli wala ya tsadi zai sallarsa haka nan kuma ba maganan biya ta ji magana nawa kenan hudu wallahu a alamu bi sawadi amma na malam asubahu ita ce tafi fiye da sauran kamar yadda muhassifuna ahlus sunnati wal jama'a suka yi bayani domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha abinda kake iyawa kenan abinda kake iyawa kenan wani dabba ne ya tare kai ka haye sama shi bai iya ba dabban da ke iya hawa sama bane sai ya ce mu kwana nan sai ka sauko kamar ina iya tuna kuma ko wasu ku za su iya jina eh, ruwan bagaja kasan littafin magabatanmu in sun yi rubutun hausa ga shi dai rubutu ne na labari amma ɗauke da darussa mai yawa ba irin rubuce-rubucen 'ya'yan zamani ba wanda za a hada magidanta da mata faɗa ko kishiya da kishiya ko uwar miji da turkanta ka ji hedin muguwan uwa sunan littafi kenan bakar aniya kishiya ko sunan littafi kenan shi malam imam sanda wani haƙumi ya su suka hau sama ko raƙumi ko ya zo ya tsaya a tushen iccen ya ƙi tafiya yana jiran sai sun sauko can ya hango wasu filani wato ba na yi a wannan wai ba haushe a nazarin hausa yakan ce mashi hatsin maha. ana karatu in kai ya tushe sai a ɗan kawo wani abu da za a warware kwakwalwa ko? da ya filani nesa da kai filanin nan uwa ku ce ka san ba filatani da zuciya suka ko biyo su wajen yace suna raƙumi na ganin su sun ya ce da wa aka haɗa ce sai muka raƙumi sai ya bi su mu kuma sai muka sauko muka yi tafiya Thank you. wato abinda kawai nake son na ce tana iya wa din haka ya same ka kana sama ka ga wani abu a ƙasa wanda yake in ka sako ba allaka ne kila wani kumurci ne ƙato ya gamu a ƙasan gashi tim ka ko za ka yi haƙuri ya tafi <laughs> Allah ya kare mu ma'ana da abin da muke so mu ce madaman an kai matsayin da ba ruwan da za ka yi alola ba wajen da za ka yi taimama sai ka ɗauri ninya kai sallaka. tsallaka ta yi kana jirgin sama ne kuma ruwa ya ƙari kuma za ku yi awa goma ka ku sauka ba misali ko awa biyar ne ma ko hudu zuwa saudiya misali amma kuma lokacin sallah zai fita sai ka kabbara sallarka abinda kake iyawa kenan walmaridu aka majinyaci yana taimama ko majinyaciya lifaridatin auna fila idan zai sallan dole na farali ko na nafila wanda yake so ya ƙara lada akwai majinyacin da bai yiwuwa ya taɓa ruwa ba wai maganan na sanyi ko na ɗimi ba bai yiwuwa kuma lalura ta janaba na iya samunsa a mafarki sannan akwai iyayenmu mata waɗanda sukan yi al'ada galibi wata-wata tana matsayin da ba yadda za a yi taiwanka saboda ciwon da ke damunta al'adanta na zai zo to injinin ya ɗauke ya za ta yi sai ta taimama ta ci gaba da tsallarta sai dai kamar yadda muka ambata a lokacin taimaman nan mutum zai hasaso irin tsarkin da yake neman halaccinsa al'ada take za ta hasaso cewa ya tsaya matsayin wankan tsarkinta da alolata domin aka yi wankan tsarki na al'ada mutum yana da alola a'a babu wannan lalura alola ya kamata a yi mutum sai ya kaga karamin hadasi kenan zai hasato a zuciyarsa taimama a nan dole ne mutum ya ganganci ya taɓa ruwa ciwonsa ya ƙaru haramun ne haramun ne shi yasa wata rana sahabbai suna tahiya matafiya kenan su ya ji ciwo a kai ya fasa kai sun kwanta bacci sai Allah ya ƙaddara masa mafarki kuma ruwan halitta ya fita sai ya tambayi aminansa yaya zai yi taimama zai yi suka ce a ah, sai yi wanka da ya wanka sakamakon wankan nan ruwa ya shiga sai ya zan sanadiyan ajalinsa aka zo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna damuwa ya ce ƙataluhun ƙatalahumullah amma sa'alu izlam ya alamu ka inna ma shifa'ul iya sun kashe shi Allah wajensu don ne ba za su bincika ba su tambayi mai ilimin abin in ba su sani ba tambaya ita ce maganin jahilci as'alu halar zikiri in kuntum la ta'lamuna don haka malamai suka ce idan ba ka da lafiya ko zazzabi ne kana jin in ka taɓa ruwa zai ƙaru ko kana tsoron zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warke ba ma maganin hallaka ba to bai halatta ka taɓa ruwa sai ka yi taimama shi yasa majinyaci yana yin taimama ga sallan farali ko ta nafila sa'annan wa ya tayammamul hadir wanda ke gidansa mazauni as-sahihu lafiyayye shi ma yakan yi taimama lil daga ga sallan farlai idza khafa khuruj waqtiha a lokacin da ya tsoraki fitan lokacinta kana tsoron idan ka ce sai ka yi kaza ka yi kaza lokacin tsallar zai fita to nan take sai ka yi taimama in kun fahimci bayanin da muka yi taimama ba ta ɗaukan ka wani lokaci kuma na yi bayani baya kaɗan cewa ba ganganci ba ba ka zama ka ƙi yin sallah lafiyan kalau idan ka biyu kawai saboda kana aiki iri kaza ba ka so ka tsaya har sai ka ga rana gab za ta fada sai ka shiga taimama la ya zama wasa kenan da ibada alama ta munafunci domin wanda zai jinkiri da sallah alama ce ta munafuki kamar yadda alkur'ani ya nuna matukan kamai da shi ta da ka aka alkur'ani ya karantar da mu wannan kuma ma sunna sahihiya ta tabbatar mana da wannan wa idza samu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila haka Allah ya kira munafikai kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya yace su munafikai sallar su za su ki har sai lokaci ya kusan fita sannan ya tashi ya rinka kotan kuciya Allah ya kare mu wala yake yammul hadiru sahihu li nafilatin wala jumu'a wala janaza amma wanda ke gida lafiyayye yana sanye sallar nafila ba ruwa ko ba zai iya tabarwa ba to ba zai yi taimama yi nafila ba wala jumu'a haka nan ka zo masallacin juma'a za ka yi alola ka shafa ka shafa ba ruwa ga shi an da juma'a shi ma ba za ka yi ba inda in ka je can za ka sami ruwa ma'ana haka nan in aka kabba a janaza ka nemi butar ruwa ko gwangwanin ruwa ko ruwan da za ka yi alola ka hatsa ba za ka yi taimama ka yi sallan janaza ba illa iza ta alaihi aljanazatu sai fa in janazar ta zama dole sai ya sallace ta ma'ana kenan in ma dai ba wanda zai iya limancin janazar sai shi ta zama dole a kansa ko kuma kila akwai wasiya mai ƙarfi ta zama dole a kansa to a irin wannan yanayi zai iya taimama ya yi sallar janaza wallahu ta'ala ala wa alam ina ga za mu dakata a nan insha Allah in Allah ya sa muna da rayuwa sai kuma mu shiga har yanzu dai mu yi bayanai akan farilan taimama a yi mana bayani akan sunnonin taimama da ma mustahabban taimama wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta اتبعتمك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته don Allah malam muna roƙonka da kuma wannan matsalaci da abamu dama domin sauraron karatunka saboda mu ma mata karatun zai mana amfani don allah malam a bamu wannan damar da fatan allah ya koma da gida lafiya daga ɗaliban kamar to alhamdulillah ina roƙo ma ga kwamiti inda muna da ƙasa da sama inda yiwuwa su sauwaƙe kuma a tsara masu bukata su zo su hau sama a lokacin da ya dace kuma sassu sauko sai lokacin da ya dace wannan ina faɗa haka a dunkule ina fatan kwamitin za su gane kuma za su tsara to to alhamdulillahi ana bishara cewa wannan abu ya ɗauku saura kuma na san za a san bayanin da za a yi masu Allah sai mana muwafaka ka dakatar da mu a dukkan al'amari assalamu alaikum sai wannan ya tambaya ya ce malam mutum ne ya samu ya yi sallan farali da nafila da taimama guda ɗaya kamar misalin sallan asuba da rakatun fajiri sai na biyu yadda cewa an ce mutum ba zai taɓa alƙur'ani ba idan ba shi da tsaki to idan ya bude na hankalin shi ne ba zai iya karantawa Ah, abinda malamai suke cewa wanda ya yi taimama domin sallar farashi an za mu karanta manan jaza hunna nawafi ya halatta ya yi na fili. sai dai suna cewa ya zan ba shi mata yanzu ka yi taimama ka yi ishari kana gamawa kana iya yin shafari da wuce babu laifi amma in kai taimama don kai sallar nafila don kai sallar nafila kai taimama aka ce to ba za kuma ka zo kai farami ba domin nafila ta bi akiyar bilfarfi an gani walfarfi la ya nafila shi ah, nafila kanuwa mai biyayya da farali tana jin farali ne farali kuma bai jin nafila wallahu a'lam sannan menene bangaren mutum an ce in bai da tsarki ba sai karanta alkur'ani ba to waya ta tana dauke da alkur'ani wanda sai dai na kira shafi shafi akasin alkur'ani a rubuce a littafi an gane nufi na? to wasu sun ce wasu sun kada kai ba su gane ba yanzu in wayan nan akwai alkur'ani ba ka cewa ka ɗauki alkur'ani domin duk bayanan suna iska ne sai ka nemo su za su kuma in ka buɗe ta kafasa kai falle-falle ba za ka ga aya ɗaya ba don haka ka saka ta a arjihu ka tafi shadda ba komai ba komai ba ka da bambanci da kai da ka haddace fatiha ko ba ka haddace ƙwa'anin duka ba inda za a yi falle-falle da kwakwalwarka ba za a sako babun ba amma kan da ka tashi karantawa za ka kawo kila an gane nufina to haka alƙur'ani da ke cikin na'ura yake sai ka lalubo shi ka nemo shi sannan ka kawo shi an gane nufina saboda haka idan rashin tsarkin da ake magana rashin aha gari na ya lalubo yana nuna mani rashin tsarki ne na alola alhadasul asgar ba laifi ka bude ka karanta domin shafi ka bude ma ba da daɗewa ba muka ce kamala abin da ya fi ya zan kana da alola amma akwai halaki duk da manya-manya daga cikin salafin salih kamar yadda ibn abdulbar yake magana suna cewa kazan da alola abinda ya kawo fahimta iri-iri a kai waccan aya da na kawo ɗazu innahu laƙur'anin karim fi kitabin maknun la ya matsuhu illar matakarun wasu suna cewa lauhin mahfuz ake nufi mala'iku kuma ake nufi wasu suka ce ah, an ce inna hula ƙur'anin karimun lauhin mahfuz ya kunshi abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban yana cikin abin da ya ƙunsa kuma aka ambace shi saboda haka wanda duk bai da tsarki ba zai taɓa shi ba wasu malaman suka ce mutaharuna ana nufin almutatsakiruna waɗanda suka ce ana nufin almutatsakiruna suka ce ashe sai ma kana da alola akwai saɓanin fahimta wajen malamai mabambanta amma in ka koma janaba janaba ba a lola ba to nan an hana wanda dukke da janaba ya karanta alkur'ani ko da a waya ne ka bude kana karantawa amma matar da take al'ada ko matar da take jinin haihuwa kun ga abu ne mun yi bayani ba da dadewa ba cewa tsaye da jinin nan ba a hannunka yake ba wanda kai janaba tana samun ka yanzu za ka iya zuwa kai wanka kuma a yanzu din nan ka dawo in ba nesa kake ba mu yi sallah da kai ko ka samu wani sashi na sallah su amai mai masu sauƙi cewa suna iya karanta alkur'ani ra'asar ko da kuma za su sauka sannan an masu sauƙi na san za mu zo babin alhaif faslin filhaif wanda aka ce a irin wannan yanayi jirgi wato wani sashi na alkur'ani suna iya amfani da shi idan suka kasance ɗaliban ilimi ne ko malamar da take karantarwa tana iya amfani da wannan jizu amma ne ko jizu tabara ko jizu qad sami'a muke cewa ko duk tana iya ɗauka. wasu malaman ma suna cewa a irin wannan tana iya sauke alqur'ani ta ɗauki jizu'i ɗaya ta karanta ta je ta ije Ka ɗauki wani jirgin ta karanta ta je ta ije akwai malaman da suka ce kana iya wannan sai dai alƙur'anin ne sukutun ba za ta iya ɗauka ba saboda nata yana ɗaukan lokaci kwana biyu uku hudu wata takan kwana bakwai tana al'ada jinin haihuwa ko kan kwana arba'in ma wata bai ɗauke ba to ba za ka hana ta alaka da littafin Allah ba sai dai an ce kan ta ɗauke shi sukutur amma in tambaya tana nufin mai janaba ne to ko shafi ɗaya ba zai bude ya karanta ba sai ya je ya yi wankan tsarki sannan ya zo ya karanta abin da yake bukata allahumma sai in wani abu ya bijiro na lalura da ba makawa kamar yadda mai littafi yanzu ya faɗi cewa yana iya neman tsari

almene au albugudu to to Allah ya sanar da mu to waɗannan kalmomi duka suna cikin cututtukan zukata Allah ya raba mu da su alkibin shine da hausa mukan ce girman kai a shari'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa alkibru basrul haqq wa gamtun girman kai shine kana ganin ga tsabar gaskiya ka shure ka yi watsi da ita kuma ka wadatanta mutane ka ɗauki kowa ba kowa ba ba komai ba sai kai shine gamtun nas albugudu na ƙarshen ne na biyun menene al'ujibu shi kuma da hausa ma'anarsa jiji da kai kamin ka al'ajabi da kanka ba ya kai shi ne al'ujibu in a fage na ƙarfi ne na ilimi ne na mulki ne ka ji kai duniyar nan fa ba wanda ya kai ka sani yani wannan zai sa ka kai ga kowa kuma ba komai ba kuma ba za ka saurara ma kowa ba ka wawantar da jama'a ka ɗauki kowa soko bai san abin da yake yi ba saboda kana jin kai kai ka fi kowa tunani ka fi kowa hangen nesa ka fi kowa ilimi ka fi kowa sanin yadda za ka tafiyar da abubuwa ina fatan an fahimta shi ma haramun ne cuta ne cikin cututtukan zukata albuhudu shine ƙiyayyar da babu dalili ka nuna ma mutum ƙiyayya na ƙin jini wanda za ka iya haifar masa ko kai masa duk abin da ba ka zato ko kuma duk abu wanda yake mummuna kusan kullum abinda ake nema a wajen musulmi ya nuna matsan uwansa ƙauna ba ƙiyayya ba kuma in ka nuna kiyayya ga wani to ya zan kiyayya mai asali ne ko dai ya ƙi addini ko yana aikata masha'a to a nan sai ka ƙi shi shine wayar gudu lillahi ka ƙi mutum a lokacin da ya ƙi addinin Allah ko ya ƙi shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma ƙiyayyar da za ka nuna masa ba wai ka cutar da shi kai mashi kaza da kaza wanda zai cutu ba a ba shi a cikin zuciyarka kwata-kwata alaƙarka da shi kawai na ka nuna masa gaskiya ne ka kira ki zuwa shirya ba wai ana nufin ka cutar da shi ba domin a addinin musulunci ba a yadda ka cutar da kowa ba ko da dabba ce amma a nuna tsofa da haba-haba da ɗasawa to ba za ka nuna masa ba sai ka nuna masa ƙi na zuci ba so na ƙauna na aminta ba alasa na fitar da ma'anar kalmomin wallahu alam to na wa alaikum salam Mm. idan ba inda zai kuma ruwa sai ya taimama ya yi sallah galibi za ka ga yana zuwa ya nemo abin da zai ci ko ana kamata domin mai itikafi yana da sharaɗin zama a masallaci ba zai fita ba sai da lalura Lalura nan daga cikin mafi ƙarfi da fuka suka ambata akwai hajjatul insani ko dai zai je ya kawo abincin shi ko zai je ya biya bukatarsa saboda haka wannan zai wajabta masa ya je ya yi wankan tsarki ya dawo ko kuma tunda yanzu abin ya zo da sauki ga wayoyi da wuya za ka ga mai kafi bai da ɗan shi sai ce to a kama ruwan ɗimi a flasco? sai a kama shi ruwan ɗime shi dama ta inda ake iya tikafi za ka ga akwai banɗaki sai ya je wankan shi ya dawo cikin sauƙi kenan in ko ta kama sai ya je gida gidan fa za shi kuma iya tikafi shi na nan lalura ne na ɗan adam ya same shi dole ya je ya kau da wannan lalura kuma ya dawo ya ci gaba da itikafinsa wanda in ba dun wannan dalili ba ya tafi ya fata itikafinsa wallahu a'lam a'a abinda yake cewa an ce mai janaba bai zama a masallaci to ga sanyi ba zai ɗan iya zama ba har gari ya ɗan haske domin ya je ya yi wankan tsarki ai kullum in ka fito da zarura abdarura tutubihul mahazurat in aka ce wata lalura ta jito to abinda aka hana akan ɗauke hannun an gane ko faman tsirma gaira bagin wala adin fala isma alaihi abinda duk aka haramta sai bukatuwa ta lalura mai tsanani ta sami mutum ba yana nufin ya zama ɗan ta'adda ba ba yana nufin ya saba ma Allah ba ko in ya aikata abin babu laifi kuma ai mun ce zai taimama ya yi sallah wannan taimama za ta halatta masa ya ci gaba da zama har ya samu yanayin da zai je ya yi mene wankan tsarki an fahimta wallahu ala wa alaikum assalam na Mm. Mm. Hmm. har yanzu tana kurkukun al'ada don haka za mu ɗauke ta ga hukuncin na biyu tana al'ada sai janaba ya same ta haka kake ko? ko kuma wato na ɗaya dai ba a maganan ta yi wanka don wankanta bai da wani fa'ida tana nan a cikin rashin tsarki za ta bari har ta gama al'adar sai ta haɗa niyya wanka ɗaya ya wadatar da ita a nan aiki ke haɗuwa da niyya shi ne zan ansa a yanzu to ga janaba ga al'ada sun hadu kuma takan kwana bakwai ne a hannun farko kuma suka taru suka shafe mata yana iya yiwuwa kila cikin dare janaba ya same ta kafin ta yi wanka al'ada ya zo to a wannan matsala kuma ga ta tana hadda in ta kwana bakwai ba ta yi bitan nan ba zai zube mukaman da nura to a irin wannan yanayi za ta iya karanta alkur'aninta bisa wancan ka'ida da muka ambata wallahu a'lam domin lokacin da muka yi bayanin mai haiza da mai janaba mun ce mai janaba na da ikon ya je wankan tsarki yanzu mai al'ada ba ta da wannan dama domin ikon tsaye da jinin ba hannunta yake ba sai allah ya kawo iyakansa wallahu a'ala wa alaikum assalam

fatayammamu ba ku sami ruwa ba sai ku ne fuskanci fuskan ƙasa mai tsarki fuskan ƙasa yana iya zama rairayi farar ƙasa jar ƙasa baƙar ƙasa dutse duk fuskan ƙasa ne inda malamai suka sami ƙarin fahimta a tsakaninsu shin ciyawa fuskan ƙasa ne wasu suka ce a ba fuskan ƙasa ba ne wani abu ne a kan ƙasa itatuwa fuskan ƙasa ne da suka tsoro wasu suka ce a ba fuskan ƙasa ba ne wani abu ne a kan ƙasa ka je inda ba ciyawa ba ne wasu suka ce tunda yake ta min al'arbi ne shi ma za ka iya yi a kai ma'anar wannan duk wani abin da sana'ar ɗan adam ma ta shiga cike shi ko da da asalinsa an yadda ta yi taimama amma sana'ar ɗan adam ya shiga ciki to ba za ka yi taimama a kai ba yanzu kana fita nan na kamun da daɗe ko to kaga sana'ar ɗan adam ta shiga ba za ka ce fuskan ƙasa ba ne don haka duk wani tanki ko siminti ko dafe na makuba in wadda akan yi da duk sana'an dan adam ta shiga an canza shi daga asalin halittansa ba za a yi taimama ba yanzu masallacin nan ba inda za ka yi taimama ba to balantana kujeran doguwar motan inyamurai an gane nufi saboda haka bai yi ba har ma gara in ba yadda zai yi ya tsallar shi haka nan mun ambaci maganan asbar wanda ya ce za ka yi sallanka haka nan ba za ka biya ba muka ce shi ne wallahu a alamu ya ci sauran maganganun uku wanda ke cewa ba za ka yi tsallar ba ba za ka biya ba da wanda ke cewa za ka yi tsallar ka biya

lokaci zai kure baka samu jam'i ba ko lokaci zai kure lokacin sallah za ta fita a sa'in sai ka je ka nemi ruwa baka ji a karatunmu mun ce hatta sallar juma'a ba za ka yi taimama ka yi barjan ba ruwa a wajen ka je ka nemi ruwa ka yi alola sai sallah wato cewa lokaci zai tsure ba ana nufin za ka rasa jam'i ba lokacin da ya halatta kai taimama lokaci zai tsure shine lokacin da lokacin sallah na adadi zai fita misali lalura ta shafame ka baka iya yin la'asar ba ko da ka yunkuri za ta yi dama ta samu sai ka ga rana za ta fada in ka ce sai ka je ka nemi ruwa ka yi alola kafin ka dawo kai sallah rana ta fada to a nan sai ka yi taimama lokaci zai tsore kenan tana iya yiwuwa akwai masu laluran farfadiya Allah ya kiyaye mu sai ta same shi bai iya falkowa ya farfado ba har wannan lokaci ko masu laluran bugun jinnu musamman mata yanzu suna yawan yin waɗannan abubuwa Allah ya kare ya ba da lafiya to irin wannan ya samu mutum bai sami kansa ba sai gab da haɗawa rana ko fitowar rana kuma in aka ce sai an bi matakan tsarkin nan na alola ko wanka ranar za ta fito ko za ta fada to sai a yi taimama nan take a yi sallah ne kwarewar lokaci amma in jam'i ne a ko ba za ka sami a ɗaya ba ko ba za ka sami tahiya ba haka nan za ka yi haƙuri ka je ka nemo ruwa ka yi alola ta yi sallah to za mu dakata a nan wa alaikum na eh a a ba za ka yi taimama don sallar idi ba sai dai ka nemo ruwa ka yi alola abinda ka samu shi kenan in ka sami raka'a ka cika raka'a kamar yadda ake yi idan baka sami raka'a ba ta hiya ka samu don ka daji za ka yi sallah ne kawai shi na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammadin wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙon ka da izinin ka da buwayarka Allah ka amfana da mu da abinda da muke yi Allah ka bishe mu fuskure Allah ka tabbatar da mu akan daidai amin ya Allah dukkan damuwanmu da matsalolinmu Allah kai mana maganin ya Allah shi cututtukan da ke jikunanmu da wanda ba mu sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi ya Allah ka wadata mu da halal ka raba mu da haram ka wadata mu da falalar ka zama zamin waninka akwai wani bawan Allah da yake cewa masu katin jama'a sun sace dan uwansa ya Allah muna roƙonka da izzanka da ruwan yakka da kasancewanka in kaso abu kun faya kuni ne ya Allah ka tsare mana shi ka dawo mana da shi saliman ganima ya Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu ka tsare dukkan yan uwanmu barin wannan fitina waɗanda ke yi Allah ka shirye su ka gane da su Allah ka sa su daina duk wanda Allah baka kaddara maka shirya ba Allah ka raba mu da fitinarsa ka ka da mu barin dukkan fitinarsa Allah ka ji kan mamatan mu ka ba mu hatta lafiyan mu lafiya اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه إن شاء الله لو أن يسامحيك ويلا مصومة عينك tsakani